الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي بحق السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da biyar ga watan takwas a wannan shekara ta dubu dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha tara ga watan takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiya wannan shi ne darasin mu na uku a cikin wannan littafi mai albarka kashi kashfu shubuhat a darasin da ya gabata mun tsaya ne inda malam ya fara ba da jawabi dangane da yan bida yace jawabi da za ka iya yi wa ko amsa da za ka iya bai wa dukkan wani mutum da yake kin gaskiya iri biyu ce ta farko a jumlace ga abin da za ka faɗa masa wanda mun karanta sha baya ta biyu kuma a rarrabe akwai aljawab almujmal akwai kuma aljawab al almufassal wato ya ba mu a dunkule cewa galibi duk inda mutumin da yake kan barna yake ko dan bid'a abin da yake kafa hujja da shi ko da ya kawo shi da kama dalili amma ba dalili bane shubha ce na yi mana bayanin menene shubha amma abin da hadisi ne bai inganta ba ko kuma aya ta alkur'ani hadisi ingantacce amma ya kafa hujja da shi ba inda ya dace ba ya ba shi ma'anar da bai dace da ita wa malam yayi mana matashiya da fadin Allah ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat muka yi bayanin menene muhkam da ya mutashabi da kuma dabi'ar yan bid'a wajen su kyale muhkam su kafa hujja da mai mutashabi da kuma kai in zaka ba su ansa sai ka dauko muhkam kai shi sai ma ce wa mufassal fa ada Allah لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يسدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره walakin ana muzni والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم ما لتي وأما الجواب المفصل أما جوابي وندك بالله بالله فإن أداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل su makiya Allah makiya manzan Allah makiya tauhidi lahum itirazatun kathira suna da salo daban-daban na yin fito na fito ala dinin rusuli kan addinin manzanni yayin da ka so ka kafa mutane kan tauhidi suna da salo daban-daban da za su yi muka mu'arada su yi fito na fito da kai wajen jan mutane zuwa ga shirka yayin da ka so ka ɗora mutane akan sunna suna da salo daban-daban da za su fito da shi don ɗaurewa a gindi ya tona bihan nasa an dan su kokarin kawar da mutane daga addinin Allah ɗin minha na daga cikin itiradat din su abinda za su yi muka fito na fito da shi qauluhum zaka ji sun ce da kai na la nushriku billahi ai mu ba shirka muke ba dan me kike tomar ku cewa muna shirka bal nashhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa wa la yadurru illa Allah wahda mu mun shaida cewa ba mai halitta ba mai arzitawa ba mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah shi kadai la sharika lahu wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam la yamliku nafsihi naf'an wala dharra ko mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya mallakar wa kansa amfani ko cuta fadlan an abdul qadir ballantana ko ma shehi abdul qadir au gairihi ko waninsa cikin su ba mai mallakawa kansa cuta ko amfani mu mun san haka haka zai ce da kai kaga zaka ga murkun yi tufaki sai ce walakin sai dai ana mutune ni mutum ne mai laifi gama garin mutum da ke farar hula ba wali ba ba ba ba annabi ba ko mai zunubi wasalihuna lahum jahun inda Allah